Gwamnatin jihar Filato ta ce za ta farfado da dokar biyan haraji ga dangadan don samun kudaden shiga da zai bata sukunin aiwatarwa jama'a ayyukan more rayuwa. Kwamishinan yada labaran jihar Filato Malam Muhammad Nazif a taron manema labarai ya bayyana cewa zamani ya wuce da jihar za ta ci gaba da dogaro da gwamnatin tarayya, musamman ma a wannan lokaci da tattalin arzikin kasar ke tangal-tangal. to ai gaskiyar magana idan akwai ma waɗanda suke jin wannan tsanani da ake ciki a bayan plato ne domin kusan jihar plato ta riga ta dogara cankan ɗinta akan kuɗin da ake tura daga gwamnatin tarayya kuma wannan gwamnati da ta zo ta zo da kafar hagu ba don komai ba saboda ta zo ta tarar da bashi ya mata katutu sama da biliyan 220 bincike da aka yi a kwanan nan ma in ka hada da kuɗin pensioners wato ma'aikata da suka bar aiki in ka hada da gratuity ya kai kusan biliyan uku da hamsin plato ta tsara abubuwa guda uku inda za a samu kuɗin shiga na farko harajin ƙasa shekara goma da ya wuce zuwa yau gwamnati ba ta ba da cfo ba ta ba da rfo ba abin da take bayarwa mun yi iyamakin cewa ko da gida 500 ne za su karba a nan za mu iya fitar da biliyan biyar a cikin wannan abu gona yana ɗaya daga cikin abin nan allah ya mana arziki babu wani shuka wanda za ka kawo plato wanda za a dasa shi bai yi ba so da ka gwamnatin plato ta sa ido akan wannan fanni abu na uku daman ana mana take cewa jiha ce ta home of peace and tourism wato gida ne na zaman lafiya da yawon shakatawa wajen yawon shakatawa nan ana nan an yi lissafin su sun kai kusan wajen goma sha biyu zuwa goma sha biyar waɗanda dukkaninsu ga baki ɗaya ana ƙoƙari ne a ga yadda za a bunƙasa su tare da waɗansu kamfanoni da suke daga ƙasar waje. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau kenan Malam Muhammad Nazif. To ko mai jama'a ke cewa game da batun biyan harajin? Uh, sunana Muhammad Sani Muhammad. ina goyon bayan karɓar wannan haraji domin abin da aka saba yi a ƙasashe da suka ci gaba ana karɓa ne don a gina ƙasa da shi a taimakawa al'umma wajen harkokin rayuwa na yau da kullum na fita sallau indoci in aka yi haka zai musguna wa talaka kwarai da gaske hanyoyi na samun kuɗi gaba ɗaya babu kayayyaki sun yi tsada abinci ya yi tsada ainihin inda za a samu haraji akwai manya-manyan mutane masu kuɗi wadda mu muna ganin gaba ɗaya gwamnati ta rufe ido ga sanin irin mutanen nan saboda haka muna kira ga zuwa gwamnati su koma su dubi wayannan manya masu kuɗin ƙasan nan ko ta yaya suka samu kuɗin ga su nan dai da gidaje da manya-manyan kamfanoni da kuma dai hanyar kuɗaɗe da ke shiga ba sa biyan haraji Mr. Dan Manjan wani mai sharhi ne kan lamura ga irin shawarar da ya ba gwamnatin. Idan mutane sun tabbata za a yi abin da aka ce za a yi abin da zai kyautata musu da harajin gaskiya mutane za su biya haraji. Amma domin suna shakku an tara harajin eh, eh, a lokacin da suka wuce me aka yi da harajin. Da ana tara har jangali ma ana tarawa. amma babba abin da na fada shine ba wata ƙasa da za ta iya rayuwa ba tare da haraji ba ba zai yiwu ba kawai. Mr. Dan Manjan kenan Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a nigeria.